da wanda muke kira ga shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Bola Ahmad Tinubu Aswaju to mai girma Aswaju mutane na cikin yunwa cewa ina mai janyewa daga ra'ayin yin zanga-zanga irin wannan zanga-zangar da aka shirya a yanzu ba na tare da ra'ayin yin zanga-zanga ina kuma kira ga dukkan wanda yake iya jin magana ta daga gare ni to ina cewa kai ya fita wannan zanga-zangar a ƙarshe dai matashi abu salma da ya kalamai akan malamai da ya kai ga sun da ƙura a faɗin najeriya akan zanga-zangar lumana da matasa ke shirin gudanarwa ya janye kalamansa tare da kira ga dukkan wani mai bibiyarsa da shi ma ya saukar daga kan wannan ƙuduri sakamakon tattaunawansa da manyan malamai inda a cikin wannan bidiyo za ku ji cikakken jawabi daga bakin shi kamar yadda tattaunawar tasu ta kasance da ma dalilan nasa da janye ƙudurin zanga-zangar jama'a alaikum wa rahmatullah. Na dawo a karo na biyu dangane da maganar zanga-zanga da kuma magana da dai akan malamai. Ina fatan wannan sako Allah ya kai shi inda ya kai wancan. Abu na farko da nake so na yi magana a kai shine magana akan zanga-zanga. Ina shelantawa duniya kuma duk wanda Allah ya bashi iko ya aika wannan sakon cewa ina mai janyewa daga ra'ayin yin zanga-zanga irin wannan zanga-zangar da aka shirya. a yanzu ba na tare da ra'ayin yin zanga-zanga ina kuma kira ga dukkan wanda yake iya jin magana ta da gare ni to ina cewa kai ya yabata wannan zanga-zangar ka yi haƙuri don Allah ka ji dalilina sannan abu na biyu maganar da ne dangane da cewa duk malamin ma da ya hana wannan zanga-zangar a turo daga kan mumbari ina mai janye wannan magana a matsayina na dan adam sunanta kuskure shine sunanta na yanka ba tare da mata kuskure ma ba sunanta kuskure kuma kamala ce a gona idan ina yin kuskure domin uwata da ubana ina nufin Adam da hawa sun yi kuskure to ni ma alama ce ta cewa ni dan ne na halak ya zama ina yin kuskure kowace cikin manganin guda biyu zan bata dalili yanzu dan Allah 'yan uwa ai sauraro na fahimta kuma a tura duk inda zai je a ji gaba daya dalilin da yasa na ce ba na tare da wannan zanga-zangar a yanzu za ku ji na ce wannan zanga-zangar da aka shirya in aka shirya wata zanga-zanga wata na gamsu da ita zan shiga ciki me yasa na ce ba na tare da wannan gaskiyar magana har yanzu ban san suwaye shugabanni ko jagororin wannan zanga-zangar ba tunda ne wannan bidiyon mutane suke kira na a ina za a hadu mu yan jigawa ina za mu hadu mu yan gombe a kano ina za mu hadu wasu ma sun ɗauka mu ne ma jagororin abun wanda ina rantsewa da Allah ban san mutum ɗaya da yake jagorantar abin ba to akwai kuskure na kafe akan shiga cikin abin da ban san jagoransa ba kaga yana nufin babu wani mutum ɗaya da zai ce to jama'a yau a koma gida an gama iya da sauki na sa mutane su fito ni Abu Salma amma ba shi da sauki in sun fito in ce su koma yan uwa mi kawani yewa in dai zaka yi min fahimta ta adalci to ba ka wani tayan cewa an sanya ni ko an ban haƙuri ko an tsorata ni ina rantsewa da Allah babu ɗaya daga cikin wannan amma iya daga cikin girman kai ina kallon wannan kuskuren da ture wannan zanga-zanga yau in aka fita ko da an samu abin da ake so gwamnati ce ba wai 90% ba fasan gahi za a yi muku abin da kuke so gobe to a zanga-zanga ban san wanda zai ce to shi shikenan jama'a a koma gida ban san jagoran ba balle kuma gwamnatin mu fita bata yi mana abin da muke so ba ban san wanda zai ce ya isa haka ba duk wanda yake ta, kuma yake bina akan gaskiya zai yadda da ni in na ce kar ba zan shiga zanga zanga ba kuma bana goyon bayan zanga zanga da ban san wanda zai iya cewa a fara yau a gama gobe ba dangane da wannan zanga zangar na janye wannan ne dalili na amma duk da aka shirya zanga zanga akan azzalima gwamnatin da take tafiya a yau wacce ta hana yan ƙasa abin da za ta ci a cikin su wacce ta kuntatawa al'umma talaka yake wahala matan mu da mazan mu suna Saudiya suna son su dawo gida su aure amma tsoron kasar da kuncin rayuwa yana su dawowa wallahi zan fito shela cewa a fita zanga zanga kuma da ni za a fita kuma ina yan gaba gaba amma zanga zanga wacce take da shugabanci da tsari wannan ba na tare da ita kuma ina shelantawa cewa ba na tare da ita sai magana akan malamai ko shakka babu ya kamata mutane da duk ma malaman su fahimci cewa wannan maganar da na faɗi akan malamai damuwa ce da fishi amma ba na halin da nake ciki ba damuwa ce da fishi na halin da al'umma suke ciki in ku har za a kalli wannan ko na yi kuskure daga 100% za a iya dawo da yi 50% a yi mun adalci a yi mun afuwa a sassauta kuskuren amma dai sunansa kuskure amma damuwar da ta sa na yi wannan maganar da ba daidai ba ce ba damuwa ce fa ta al'umma ba damuwa ta ba wallahi tun da yake a duniya masara bai taɓa bani wahalar saya ba har shinkafa bai taɓa bani wahalar saya ba ba alfahari ba Allah ne ban dan haka damuwar da halin da mutane suke ciki in ma kuskure ne shi shine yasa kamar yadda annabi Musa da ya zo ya tarar da mutane sun shagala da bautawa saniya da kaza iya da littafin ma da aka aiko da shi to dan haka a taƙaice wannan shine dalilin yin wannan kuskuren saboda damuwar al'umma sannan kuma malamai iyayenmu ne kuma da mutane suna adalci duk wanda ya san Abu Salma ya san Abu Salma ne ma saboda tsayawa da yi akan kare malaman da da'awarsu duk malaman da suke min raddi ba wanda zai bi feji na ya scrolling har ya je ƙasa bai tadda inda na kafe hotonsa na bahi kariya ko na bai da'awarsa kariya ba babu kuma ku kuna shaida ni ne na tsaya tsayin daka a wannan kafar ya zama malami ma zai tuntube amma ana jin tsoron aiman raddi saboda tsoron irin martanin da zamu dawo da yin aka taɓa malamai yanzu saboda yanzu yanda masu kuɗi suke da munafukai haka malamai ma suke da munafukai ba ku taɓa yankai wannan abin da nake yi kun kai musu ba sai wannan malaman nan da yawa a jiya ma na zauna da su kuma mun yi maganganu kuma sun fahimta da ni abin da ya sani ni ma na fahimta da su ko kuma ce na yi musu magana akan abin da ni ma yake raina amma da yawa waɗansu su ma sai na gaba ma su sanni ba sai a dalilin wannan magana suka ka kaga wanda yake tabbatar da cewa duk alkhairin da muke a social media ba a taba kai musu ba jira ake a samu rana ɗaya mu zane a je a kai musu kuma abin da ke ci malaman da suke cewa in an taba su ba sa jin ciwo sai dai in da'awar aka taba kowa san wannan magana ba da ba da ba da wannan taba ba malaman da taba amma yaga an fusata to ka gani ni na san malamai ba za fusata dan an taba zatin su sai ne ba a turo malami daga mumbari ba ta ne da'awar da yake bata inganta ba ko ƙarya ce ko bata ce kaga shakasiyan malamin na taba amma ya kai karata hausa ne to kaga wannan abun shi ma abun takeici ne malaman su ne na fi saboda an taba zatin su su ringa fi idan an taba da'awar to ina ba da haƙuri akan waccan maganar ma da nayi kuma na kira wata da kuskure wanda duk abin bai wa daɗi ba da Allah ya mana afu a matsayin mai dan adam amma dai maya akan halin da talakawa suke ciki yanzu ma muka fara da wanda muke kira ga shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Bola Ahmad Tinubu Aswaju to mai girma Aswaju mutane na cikin yawa ba lokacin da gwamnati ya kamata ta taimaki mutane kamar wannan lokacin da ake ciki ba lokaci kamar wannan mai girma shugaban kasa a buɗe mai tilmalin gwamnati a ɗabi dukiya a sai abinci idan akwai abincin a aje a fiddo da shi mai tilmalin gwamnati a buɗe a sai abinci a raba wa talakawa mun san kuna da burin nan gaba ku yi hanyoyi idan yi wa ta kashe talaka kameran da za a hanyar yi amfani da wajen shi mun san kuna da burin inganta wutar lantarki abu ne mai kyau amma yi wa ta kashe talaka kamin a gama gyara wutar lantarki mai amfani da kai bahaushe ce na amfanin baɗi ba rai baɗi ma idan za ka mutu kamin ta zo gaba ɗaya ta ba ta da amfani mai girma shugaban ƙasa a tausiya wa talakawa a cire dukiya daga baitul mali a sai tiroli na shinkafa tirela tirela ta masara tirela tirela ta gero tirela tirela ta dawa tirela tirela tirela tirela ta taliya tirela tirela ta sarabuta tirela tirela ta siga tirela tirela tirela tirela tirela tirela ita yau da zuwa duk titin da muka bi muka kayan abinci da ake yawo da su ana raba wa talakawa idan kuka yi wannan Allah zai sa wa gwamnatin ku albarka Allah zai tsara gwamnatin ku Allah zai ɗaukaka ku kuma tarihi yadda yau ake tarihi su sardauna zai zama tarihin ku ya shigo daga nan zuwa shekara ɗari a rinka ambatan tarihin ku yadda ake tarihin zamanin su abiola daga nan zuwa shekara ɗari a ci gaba da yin tarihin ku a rinka ambatan sunan ku ana muku yabo saboda kun yi mai an taimaka wa jama'a da abinci gwamnonin najeriya wannan giran giran din ku kwashe shi ku saya wa talakawa abinci ku raba musu a ɗabi dukiyar jiha a sai abinci a raba lokal gamman lokal gamman world world amma wani lokaci rijiya sai ta bayar guga ta hana yau gwamnan da gwamnatin tarayya ta tura masa da kayan abinci ta ce ka raba wa talakawa ya ɓoye ya hana talakawa wai sai bayan shekara hudu zai yi kamfen da abincin nan gaba ya yaudari talakawa da shi har abincin ya yi espiyarin yo wannan matsiyaci shi zai iya cire dukiyar talakawa ya siya musu abinci ya Allah duk gwamnan da bai da tausayi irin wayannan Allah ka kada su ranar zabe Allah ka ba abokan adawa su sa